إن الله لا يفعل ما يريد من كان يظن أن لن الله في الدنيا والآخرة فليمكن بسبب إلى السواء ثم ليقطع ثم ليقطع وفشل وإنك ما يضيع وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يغفر بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء كريم ألم تر أن الله يغفر له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا متعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يظهر به في قلوبهم والجلود ولهم مقالع من كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غير يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يحب الذين آمنوا وعملوا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 صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه البر الميامين وسالكين مسلكه والناهجين منهجه بإنسان إلى مدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nari ajana nillahu wa iyyakum minan an-nar yan wa masu albarka masu daraja wanda muke kallon juna yanzu tare da su da kuma wanda sauti zai je masu daga baya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna maraice na talata goma sha hudu ga watan ramadana na wannan shekarar hijira mai lamba dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na anguwar nasarawa masallacin ahalus sunna a garin kwanta gora idan za a iya tuna muna cikin suratul hajji kuma mun dan fara nutsa ciki domin yanzu za mu tashi kan aya ta goma sha hudu in Allah ya kuma idan muna lura da mukaddimar da aka yi cewa suran nan tana kunshe da darussa da ke nuna ita 'yar makka ce da kuma darussa da ke nuna ita 'yar madina ce daga farkon fara karatun zuwa yanzu lallai ta yi kamanceceniya kuru-kuru da cewa tura ce makiya mana ta sauka kafin hijiran manzon Allah salama tare da cewa kuma farkon fara karatun ta an nuna mana idlakan kawai suratun madaniya Allahu alam idan za mu kalli kuma inda za mu fara yanzu shi kuma alamomi na madaniyancin suna ɗan kunno kai haka sannu a hankali amma dai kan cika ku da roman baka bari malayin karanta min ayar farko inna Allah ya dukhilu alladhina amanu wa amilu salihati إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمتد بثمره إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر أيذهبن منه ما يغيظ وكذلك الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات الجنات للي تبس الله زي شغدا ودن سكي إيماني sannan suka ayyuka na kwarai zai shigar da su aljannatai zai shigar da su lambuna na aljanna da jarimin hati anharu wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Allah ta'ala ka ci da mu akwai nau'i na albishiri da ƙarfafa gwiwa da kuma nuna yadda Allah zai ware bayansa masu imani da kulawarsa cikakkiya ranar tashin alkiyama. Ƙarshe Allah ta'ala ya ce, Inna Allah ya fa'alu ma yuri, haƙiƙa Allah zai aikatawa ko kuma yana aikata duk abin da ya nufin aikatawa min ikirami man yau zai karrama masu masa ɗa'a wa ihanati man ya'si zai kuma walakantar da masu saba mashi lallai Allah subhanahu wata'ala zai aikata wannan adalcin masu imani gare shi da yi masa da'a to Allah zai girmama masu. ya daga su a idan duniya ya ba su takaddun yabo ya yi musu masauki na gidan aljanna Allah ka sa mu cikinsu su kuma wanda suka yi abin da suka ga dama dama an ce wanda ya aikata abin da yake so zai ga abin da bai so to su kuma lallai za a yi wariya a yi yattinke Allah ya daga su a idan duniya wato a lahira ya walakanta su ya nuna masu iyakarsu domin abin da suka nema kenan sannan sai darasin ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuna irin kulawa da Allah ta'ala yake wa wannan bawa nashi da irin yadda yake ɗaukar mataki akan waɗanda ba sa son matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce man kana yazunnu an lan yansura Allah fi dunya wal akhirah wanda duk ya kasance yana tsammanin Allah ba zai taimaki manzon sa ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar Allah ba zai kula da shi ba kamar Allah ba zai ba shi ɗauki ba tun a duniya kuma har lahira wanda duke wannan tunanin ta Allah ce falyamdud bi sababin ila sama ya miƙa wani dalili zuwa sama ma'ana ya yi dukkan mai yiwuwa ya ɗauki dukkan matakin da yake iya ɗauka domin matakin ya kai shi can sama ya kai shi can koli wanda canan kolin ne taimakon Allah yake zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har ma da sauran mummunai wanda duk Allah ta'ala ya nufin taimakon su tunda shi Allah yana sama to daga saman ne zai nauso taimakon da kariyar da gudunmuwar da tsaron da ɗaukakawar da buwayar duka iso ga bawan da Allah ya nufin wannan goma sha tarsa arziki tasa ta zo gare shi kuma nan bawan fa ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban dukkanin bayan dan lele a wajen Allah yadda duk wani dan lele a wajen Allah subhanahu wataala to wanda yake ganin yana da matakin da zai ɗauka yana da wani irin shiri wata hoɓɓasa da zai yi ya je ya daƙile ƙofar da wannan taimakon Allah za ta gangaro ta zo gurin manzon Allah to Allah ya ce ya daɗe bai yi ba jama'a kun gane wannan ayar man kana yazunnu duk wanda ya kasance yana zaton Allah yansuruhu Allah cewa ko kaɗan har abada Allah ba zai taimaki annabi Muhammadu ba bi duniya wal akhirah to Allah yana sanar da wannan dan bakin cikin cewa kofar taimakon annabi Muhammadu a buɗe take kuma taimakon Allah zai ta zuwa kai da da san Allah ba zai haka ba to ɗauki matakin zuwa ka toshe wancan kofar, ka sa gangu ka ɓame ta zai yiwu Yana kamar saƙon a dunkule yana nuna cewa taimakon Allah ga annabinsa Muhammadu ziman da'iman dirshen dindin dindin dindin din da san mai so da kin mai ki da hasada mai hasada da kushen mai kushe da kumburin mai kumburi wallahi har sai dai ya fashe kuma yadda Allah ta'ala ya sha alwashin taimakon annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama to haka kuma yake shirye kuma yake cikin taimakon mabiya wannan manzon wallahi har abada abin da yasa kuke ganin abubuwan da suke faruwa suna faruwa ana walle walle ana wasa da hankalin mu ana raba mana tunani hatta sai an haɗa mu fada duk duniyar ma sai a haɗa musulmi da musulmi faɗa. ku duba halin da gaba ta tsakiya ciki-ciki fada tsakanin Isra'ila da eh, ƙasar eh, shi'a da amerika tare da isra'ila sannan faɗan ya koma kuma saboda ƙasashe makwabta musulmi da suka ba sojojin amerika masaukai tun tun da nufin ganin wa'annan eh, turawan sun riga sun kama duniya ba a iya tarar su a yi faɗa da su kai tsaye inda duk an sa rauni cikin zukatan musulmi an sa masu tsoro to su suna ganin kamar wa'annan yan amana ne za a taimake su kai wannan kuskuren eh, hulɗa ɗin ta siyasar ƙasa da ƙasa sai ya zama yanzu faɗan yana nema ma ya juye tsakanin ita iran ɗin da su ƙasashen larabawa musulmi haka dai in ka kalli nan gida abin da ke faruwa kenan musulmi rike da bindigogi suna karkashe musulmi waɗanda Allah ya haɗa mu zama da su su kuma ‘yan baka ne, ‘yan kwakwazo ne, ‘yan tallata ƙarya da gaskiya da cakuɗa al'amura don kullum su nuna su ake zalunta. Wanda rigiman nan ba ta su bace ba don su aka shirya ta ba, an shirya ta ne don mu musulmi a haɗa mu faɗa. Wallahi duk wannan tana faruwa ne domin musuluncin wato photocopy muke ba original one muke yi ita ce gaskiyar magana taɓaka lashe muke yi domin yadda muka so haka muke tafiyar da addinin har a masallatanmu har a masallatanmu kuna ganin yan abubuwa suna gudana kamar eh, ba komai ba komai limaman mu su a wurinmu ba ta ba cikakkiya ba ce muna biyayya da suna inda suka yi muwafaka da mu ko ba mu ne muke zuwa mu umarci limaman ba yawanci alhamdulillah nan na kuna da ɗan kinsi ba laifi amma wasu wuraren liman kawai lokaci zai yi haka misali ko ya kusa ya rage minti biyar minti uku minti hudu sai ka ji kawai wani can yana liman lokaci ya yi liman lokaci ya yi da Allah wannan limamin shi na da mutunci a wurin shi yanzu shine zai umarci liman kenan kafin liman kiyaye lokacin addini kenan sannan kuma na ɗan saɓanin da kuke malamai kuna ganin da tsakanin masu jilsa da marasa jilsa wai shi tun da yana riko da sunnar jilsa to ko limamin shi baya yi mu ba shi sai yi yana ganin sa an mai sauki ne nau'i ne na saɓa wa liman ba biyayya ba ce duk magamata ba su ba da wannan fatawar ba Balma sun ba da fatawar akasinta ne cewa idan limamin ka kasan mai riko da sunnar jinsa ne to ko kai ba ka yi in kai sallah bayan wannan limamin ka yi jinsa idan kuma kasan baya jinsa ko kai kana yi yanzu a matsayin na limamin ka shugaban ka ne ya fi karfin ka ka haƙura da wannan sunnan musahabiya saboda ka san baya yi amma haka muke yi saboda limaman ba su da kimar da ya kamata samu a cikin mu kaka musuluncin muna yin yadda ya mana daidai yadda ya mana daidai ba samu ko mu ma mun yi karatu ai abin da shekul islam ibn taymiya ba da fata cikin fatawa idan kana riko da wannan suna ta mustahabbiya limamin ka bai dabbaka ta to sa'ad da kuke tare shi limamin ka ne ya haɗe maka wannan sunna dole ka haƙura da ita tunda ya dama mustahabbi ne jilsa ɗin a yi wata ɗaya ta musahab suna ce musahabiya kuma tun da aka shar'anta ta ‘yan kaɗan ne daga cikin musulmi suke ɗan ta ‘yan kaɗan duk tarihin jilsa ta isra ‘yan tsiraru ne a cikin musulmi suke ɗan ta har yau har yau ko zamanin manzon Allah da sahabbai ai wa'annan ɗaliban ilimin da suka zo suke sa sati biyu tare da manzon Allah ai ɗayansu ne ya karantar da ya ga manzon Allah ka na fi wutirin min salatihi la yanhaddu hatta sun mai yaqum ai ɗaya ne daga cikin duk waɗanda suka rayu tare da manzon Allah duk farkon musulunci har aka yi hijira har bayan haka kama har ya zuwa al-khulafa ar nan babu wanda aka hikaito lallai jiman da'iman ya lazanci wannan musamman shaykhul islam yana ce yake cewa la yajuzu mukhalafatuhu li fi'l mustahab bai kamata a saba ma liman ba don aikata haɗu. wallahi da za mu zo mu musulunci madarasa ina tabbatar muku in mu ba mu fi ƙarfin waɗannan miyagun ba Allah fi ƙarfin su ko bai fi ƙarfi ba nan gaba kaɗan za mu tanda ayar da ke cewa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu kawai abin da ya rage ana nema a samu mummunan ne na gaskiya ba yan zaƙin baki ba duk in ka lura da mun yanzu a tafiya a hannun sunna abin da ake so a samu malami wanda ya bincike ya san ilimi ya zo ya zazzaga muku ulul ilimi fannonin ilimi ko ina ya nufa sai ka ji kamar shi ya saukar shi kenan ya burge mutane a tashi a kaɗa kai a girgiza a ce kai malamin nan dan bala'i kai shi kenan ba wai dan a aiki ba in dai dan a aiki ne na rantse muku da Allah limaman ango ku sun isa karantar da ku addinin da zai kai ku aljanna amma da kawai ado ake bi kwalliya ake bi an gane hawamish suka fi birge mutane ba ta dabiƙi ba shine kuke ganin halin da muke ci yanzu mun zan abin tausayi amma Allah baya kuskure a'a Allah baya faɗin magana ya zama ba haka take ba kuma huɗe take kowanne inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ashhad da Allah ta'ala ya ce inna siga ce ta cika baki dan ka san ba wai ba yanke matukar an samu annabawa manzanni sun samu taimakon ubangiji aka samu mummunai mummunai wallahi yadda Allah ya faɗa a wannan ayar zai taimaki mummunan to zai kuma taimake su duk wanda Allah yake taimakon sa ko ya fi ƙarfin abokin gabansa yawa ya fi ƙarfin abokin gabansa ba da ƙarfinka ka ba ko zamanin sahabbai ba ƙarfin da suke da shi na yaƙi ne ya ba su nasara ba a nagartar zuciya ce da imani sahihi da tsayi irin na daka da yadda da duk abin da Allah ya faɗa da wanda manzon ya faɗa ran su ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba sun yadda kuma za su tashi su yunkura idan sun samu nasara sai Allah ya ƙara tuna mun cewa nasarar ba da gare ku ne ba wa man nasru illa min indillah saboda ka mutakar aka samu mummunai na gaskiya to za a samu taimakon Allah kuma za a samu kyakkyawar rayuwa sannan kuma za a mutu a koma ga Allah cikin nasara ko zamanin sahabban in aka je aka samu tura a wajen yaki ba dawowa ake a yi rewinding a kalli a yi wainin baya ba a ce to akwai matsalar da muka yi akwai abin da ya faru daga gare mu jama'a haka yake faruwa kuma haka yi ba ba sa zargin kowa su sai zo sai zargi kansu ce a bincika akwai abin da muka bari duk tarihin yakin horo waɗansu kaɗan ne suka saba abin da manzon Allah ya faɗa a zaki amma su ƴan tsirarin suka ja ma duka duk sai ya shafi gowa aka shawuya aka jigata aka wahala liyattakhidha kun shuhada Allah ya kaddara haka ta faru domin ya samu shahidai a cikin mu daina rena laifi annabi ya ce la taqiranna min al-ma'ruf to haka kuma abinda ya zan mara wato mara kyau to kakka rika rena shi wanda yake rena makaruni to zai fada cikin haram ba damuwa to mu rika kiyaye abubuwan da aka kiyaye da zaran an ce an zo sallah liman liman to shine hakimin kowa a wannan sallah komai gwanin tarka komai iyawarka ko kai ke karantar da liman to yanzu idan aka zo limanci yanzu ka shiga garkuwarsa ka shiga ofis ɗinsa sai yanda ya da kai shi ne mai wurin mu daina daina irin wannan abu muna ganin kamar wata wayewa ce ko wani ci gaba ne kafin mu akwai wanda suka ɗabbaka musuluncin nan mu riƙa bibiyar me suka yi mu rage bin ra'ayi dan kawai mun nazarin wani jahil mun ga an rubuta kaza na'am an rubuta kaza yaya magabatanka suka aikata wannan kaza din da aka rubuta duk wanda yake tsammanin wai Allah ba zai taɓa taimakon annabin sama duniya da lahira faliyam duk sababin ilan sama lalle ya mika wata igiya ko ya yi wata faranga ya wani tsani da zai kai shi can sama sun maliyata ba sannan sai ya wannan sarkar da taimakon Allah zuwa ga annabinsa take zuwa kaga in ya tsinke can din to shi kenan yanzu burinsa ya ya cika ta san dai har abada idan ya ja wannan ige ya kai ya kai ya tsango bal yanzu to ya duba ya ga halin zuci banna kai dubu ma ya zai shin kirkin nasa da kullalliyar tasa za ta yanke abin da yake bakanta mai rai na taimakon manzon Allah na ɗaukakar addinin musulunci na burin ƙasar al'ummar musulmi ƙoƙarin mai ƙoƙari zai sa wannan taimakon Allah ya daina zuwa gurin manzonsa da mabiyan manzonsa na gaskiya ba zai hana ba kenan sallama ma al'amarin Allah shine zama lafiya bin dokokin ubangiji shine zama lafiya hasada ga waɗanda Allah ya zaba da wata ni'ima ta su na zuciya zai yi ba zai biya bukata ba don bakin ka ko hasada ka ba ta dakatar da ni'imar Allah ga wanda Allah ya so ya ma ni'ima ayli ya bi wannan igiyar da ya mika ta sama in ya so ya shaƙe wuyansa da ita saboda bakin ciki bi an yi bi an ya tsaba nafsahu min al ya yanko shi daga sama ya sulmiyo ƙasa saboda bakin cikin taimakon Allah da ke zuwa ga Allah Muhammadu abin ya dame shi ya yi wannan ya kashe kansa ya ga shin taimakon Allah zai daina zuwa ga manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wakila inda ma'ana man kana zunnu an lan yansurahu Allah an lan yansura Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam وأنه يتهيأ ya أن يقطع النصر الذي أوتيه محمد sallallahu alaihi wasallama wanda yake ganin da dai Allah ba zai taba taimakon bawansa annabi Muhammad ba shi yana da wani shiri yana da wani tattali da zai yi da wani mataki da zai dauka ya tsinke wannan nasarar da aka kawo annabi Muhammadu. to wal yamdud bi sababin ila sama to sai ya mika wani tsani zuwa ga sama ko wata igiya zuwa ga sama ai falle talub hilatan ya silbiha ila sama ya nemi duk wata dabara da yake ganin zai nema ya nemi duk wani technology da duk wani ci gaba da yake da shi yana ganin zai nema ya kai shi sama sun ya kafa in nasur sannan sai ya tsinke wannan nasarar ta Allah da ya alkawarin yi ma manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan ya nuna irin gayar kula wanda Allah ta'ala yake wa sa, annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yana nuna lalle annabi wato shi ke da kujera sama da duk wani mai kujera wanda Allah ta'ala ya fifita to ta annabi ta ce gaba shi ake warewa da ambato shi ake warewa da kira shi ne aka daga zikirinsa shi ne ake saukar da surori don bayani a kansa kamar da suratun buha gaba ɗayanta sako ne zuwa ga manzon Allah da nuna martabarsa da nuna kulawar Allah zuwa gare shi da kuma shiryar da shi da saita kwakwalwarsa haka nan surar da ke biye da ita suratul inshara ko suratul sharh na Shara laka sadrak ita ma daga farkon da har karshen ta darussa ne daga Allah kai tsaye da ke nuna fifikon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kowa yadda Allah yake ɗaukar kula da shi shi da shi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak mu da girmamawa da komai wa rafa'na mu ne muka ɗaukaka ambatanka ko a masallacin an ce Allah sai an ce annabi Muhammad daga nan kuma ake tsayawa sauraka fa inna ma'al usri yusra yan Najeriya musulmin arewacin Najeriya ku sani fa inna ma'al usri me yusra aka sake nanatawa inna ma'al usri yusra tare da wannan tsananin da muke fuskanta muke ciki muke gani kawai dai ka saurara ka ji ya samu dan uwanka gari kaza an tashe su ƙauye kaza an far musu waye kai ma kana nan kana ta tunanin ko kana jiran naka ba ka da wata hila ko wata dabarar za ka iya kare kanka daga wannan shin tsanani ya tabbata yanwa ko ko bai tabbata ba ya tabbata to Allah ya ce ma'ahu yusur tare da wannan tsananin akwai sauki har Abdullah dan Abbas tudman al-Qur'an radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lan yaghlib usurun yusrayn ka kosan babu yadda za a yi an faɗi tsanani sau ɗaya aka faɗi sauƙi sau biyu wannan tsananin komai girmansa ƙarya yake yi ya ce ya fi ƙarfin sauƙin nan sau biyu kamar yaya aya farko ta ce fa inna ma'al usri sai ta ce yusran aka sake ta inna ma'al usri yusran a zahiri usuru sau nawa aka ambata sau biyu shi usuru din ba sau nawa shi ma sau biyu amma ɗan abbas zai ce a'a usuru sau ɗaya aka ambata yusuru ne aka ambata sau biyu kamar yaya yace ai in ka lura shi wannan al'usuru din an sa mashi ma'arifa an sa mashi alif da lam don haka in za a maimaita sau goma sau biye da goma ɗayan ne ake ta jaddada ba biyu ba ne amma shi yusuru da nawa aka bayi da aldalam ko wannan wato wani banni ne na ilimin lugar larabci idan na idan idan na kira ta maimaito to adad ne kirgawa ne amma idan maarba ta maimaito abu ɗaya ne da yace sa'in nan ma'al kaga al ya ce al da ya ce yusuran ya sai ki ta inna ma al'udur dan ma al'udur to wancan al'udur na farko shine al'udur na biyu amma yusurun farko ba shine yusurun biyu ba saboda ka yusuru sau biyu dan amalin da lan tsalle ba usurun ba babu da za a yi tsanani ɗaya rinjaye sauki biyu kamar dan dan abbas yana ƙara fito mana da albishirin da Allah ta'ala ya ƙunshewa wa bayansa in suka yi juriya idan suka yi haƙuri suka mai da alamai zuwa ga Allah bayan wuya sai daɗi Allah ji kalaji Muhammadu dallaji bayan wuya kun san mun masa addu'a nan nace ni dai ina sha'awar wannan kirarin nasa ya bi ya sha wuya ta jinya ko bai sha ba inda ya rabu da iyalansa ya rabu da garinsa makotansa ayyukansa ciki hada waɗanda yake sa ran sibelin ranar tashi har kyama don gagara saboda jarrabawa ta rashin lafiya ya sha wuya to muna sa ran bayan wuyar sai daɗi insha Allah ma'ana dai nan albishiri ne a sunke a wannan ayoyin inna ma'al usri yusran lalle tare da tsananin nan akwai sauki lalle tare da tsananin nan akwai ƙarin wani sauki insha Allah saukin ya fi kusa kuma saukin biyu ne za ta rinjaye tsanani guda ku kwantar da hankalin ku babu wata siga da take tabbata wani hali da yake tabbata a rayuwar duniya wannan abin wata ran sai ya zama tarihi insha Allah abinda ban iya gaya muku shine za mu ga bayan mu da kanmu koko sai bayan mu domin annaba ma haka ake ce mai in ma nuri naka ma na ido fa in ma nuri naka ba ballazi na idihum ko dai mu nuna maka tun kana da rai wani bangare na alkawarin kawo ƙarshen zaluncin alzalimai da muke yi alkawarin da muke maka cewa watan wata rana za mu murkushe su alkawarin da muke maka watan wata rana lallai za su gane kuransu za su kunyata ko a ƙarfafa zukatanku a baku ƙwarin gwiwa da kyakkyawan niyya ku je ku fata-fata da su ko kuma Allah ya jarabce su da wata annoba ta halakar da su ko a karya tattalin arzikinsu ko a rikita haɗin kansu da yaƙi kansu da kansu muna maka wannan alƙawarin ta wata wata rana haka za ta faru to ya rage namu mu da muka yi maka alƙawarin ko dai mu yi kana gani ka ƙara jin daɗi ko don kowa ya fi so ya ga bayan abokin gabansa to bare kai da Allah ne ya ce zan ba ka rinjaye a kansu za ka gama da su za ka sa kamawa ka tattake su izzar musulunci ta bayyana tutar musulunci ta kada kowa na gani za a yi haka to amma ko mu yi kana da rai ka gani ko kuma sai bayan kai mun ɗauke ka na bayan ka sai su bori wannan nasarar wannan ya danganta da yadda muka tsara amma tabbas za a yi tabbas inna ma'al usri suna ta tabbata Allah mun gode lalle wannan aya tabbas tana nuna matsayin Allah matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da matsayinsa wajibi mu tsaya daidai inda Allah ta'ala ya tsaye da mu mu guji azarbabi da kazallaha da kankamba wajen ƙara wa annabi girma namu na ƙashin kanmu annabi bai buƙatar ƙarin girman jabu ƙarin girma original da Allah ya masa ya ishi wanda ni da kai har mu gama rayuwa ba za mu iya gano iyakar wannan ƙarin girman da Allah ta'ala yawan manzonsa ba da falalar da ya tara masa da ɗaukaka da ya masa da shifi ta hide a kan sauran dukkan talikai in ma daga ayon ƙur'ani in ma daga hadisan manzon Allah ingantattu baka ita ka gano matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah ko falalarsa ko darajarsa baka za ka iya ganowa ba to ka hakura mana da abinda Allah ya tabbatar maka da wanda manzon sa ya tabbatar maka me yasa kai sai ka ƙara naka wanda nakan bai da tabbas shi sa ne ya ba da shawara shawarar lisani tana ba da sha'awa sosai ka duba farkon harkun za'i na ishiriniya ita ala fa fa'a'id zikiran nabiyyi wa jaddidi wa bi madaihi fa'adil wa qarib wa saddidi ولا تغل في شيء من القول واقصدي zinil ƙaula in hawalta madha muhammadin ba fi kulli ƙaunin musta'ilin wa ja'iz kulli haka mai alfaza ya faɗa a cikin nesa. ya ƙara gaba ya ce ba ƙulfi ne abdullahi rabbul makarimi bisa ƙawahu sa da sai da min kulli alamin زكي تقي من أرومة هاشمي زكاء وهو نور من سلالة آدم فقد داب كل جسمه والجرائز ألا إنه عبد إلى الله طائع منيب إليه خاشع متواضع لأشتات أجناس الفضائل جامع zulalu nadahu lil jawaihi nafi'u wa nuru hudahu lil lawahizi barizu wa'annan baitoci haka ya fara su ya buɗe wannan babin na eh, harfin zayi haka kuma ya ta koro su in ka bi babin haka za ka yi ta jin irin wannan kalmomi masu tsada na adalci ya ce kai saura ka ji ka maimaita ambatan annabi muhammadu sallallahu alaihi ka sabunta kiransa mana kai ta masa salati kai ta masa taslim yadda Allah ya umarce ka kai ta yi yaya aikin da wato abinda Allah da kansa ya ce yana yi kuma ya ce mala'ikunsu suna yi sannan suka ya umarci samu mumi ta yi gawa haka ta faru ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine nan albaba zai ke sa kai ma kai dai ka daddada ka sabunta ka nana ta ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alkhairi yace amma idan ka zo yaban annabi Muhammad duk da haka yace fa adil kai adalci ka inda aka aje ka wa qarib ka nemi kusantuwa zuwa ga Allah kakkai azabbi kakkai kazallaha da kankan ba kakkai karambani wasa wasaddiki ka nemi katartuwa ka nemi daidai yanzu don Allah wa'annan baitocin ba su cancanta su sa mai ma'alba za su yi addu'a ta musamman ba domin a nan wurin kam tabban ya kafa ya tsari kai bai tsaya nan bai ce wala taqulu fi shay'in min al-qawli kar kai guluwi a cikin kowace magana da za ka yi yace wa qasidi ka tsaya tsaka tsaki eh alfazazi kai Allah ya saka maka da alheri yace zinil qaula ka sa kelin shari'a ka auna zance in ka tashi amma nan sai ce tunda yana magana ne akan annabi Muhammad yace in hawalta madha Muhammad idan kai yunkurin yaban annabi Muhammad yace to ka auna ahir ka auna kamar kalkale ma shari'a qala Allahu qala rasul shine ma'aunin ina dalili mai ishirina ya ce a ah, fafi kulle domin aikin wata magana da ake faɗa a cikin maganar akwai mustahil akwai wanda sam da zai yi ba ba za ta sau ba mai faɗa da ya faɗa ne amma ba haka abin yake sannan kuma yace akwai ja'izu a iya samun ko cikin maganar sa a samu daidai kenan duk maganar mai magana in dai ba annabi Muhammadu ba ne. to kana iya kasa kunne ya gama magana ta ka zaɓi na zaɓa ka watsar da na watsarwa kowa ya shi ada limamin garin nan ya eh, ƙwarai ada limamin wannan masallaci shi ma yana maganganu in tsaya in saurara in sa rariya ta ce eh hada shi hada ustazu eh hada ustazu hada kalla, wallahi hada shi alaga da malam hada shugaba ku, wallahi hada shi hada kabiru gombe a ƙware man kuwa bi kulli qaulin mustahilin wa jaiz kai amma dai ai kamar da yakub musa din da dattijo ne ai ai hadisi alaga da malam shi ma ba duka abin da ya fito bakin sa lalle lalle ka dauke shi diman da'iman da tabbaka ba to idan mun koma can can can wa hada shaykhul islam ibn taymiya wallahi hadisi ko yanzu kana nufin wannan mujalladan guda 37 duk abin da ke cikin su dole kai za ya da shi kuma sai zai aiki da shi a alga ta malam za ka dace wanda yayi yi dai shi ma bai shiru ba sai da ya da yayi bai zan lazumi akan kowa ba sai an maganganun sa da littafin Allah sunan manzon Allah ka je ka duba sharhi da ta'aliqin da ya hadisin manzon Allah muttafaqun alai inda manzon Allah yake cewa idan hakimi إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر إذا ما يقوكري يقوكري إذا مجتهدي اجتهادي idan ya katarta abin da ya ajiye hukuncinsa ya yi daidai da littafin Allah suna mazala lada biyu yake idan ya kuskure yana lada ɗaya ka je ka duba sharhin da shafi islam ibn taymiya ya yi wannan hadisi za ka ba wanda za a ce in yi magana shi ma a ɗauke ta ɗari da ɗari kai hada arbabu turki biya hada su su ma ba dukkan su ake ɗauka manya-manyan jigajigai na ɗariƙun zubaye duk da wannan matsayin da ake ba su wallahi azim ba dukkan maganar su ake ɗauka ba don ba dukkan maganar za su aunu da littafin Allah da sunan manzon Allah in ko da haka ne ashe a ce ma littafin Allah bai shiga ba kenan A da sai ta ce sunan manzon Allah akwai sauran wanda za su zo daga baya su cike ta su kwakwafe ta su kammala ta ha ku san da ba haka bane hada waɗancan al'ayyamma al'isna a shari'a na 'yan shi'a su ma akwai maganganun da za a ɗauka cikin maganganunsu a kowane za a wata kware da gaske domin su kansu sun ana arar bakinsu a cikin musu albaba, domin son zuciya baya rabuwa da ɗan adam in dai hadisan manzon Allah kansu ba su tsira ba da sharrin yan bid'a sai da aka rako aka yi annabi ƙari aka yi annabi a ringizo aka ci gabonar annabi aka taka bakar rawa amma dai Allah da yake ya riga ya ɗauki alwashin wanke annabi to a kwana a tashi watan wata rana sai Allah ya tada waɗansu ɗaliban ilimi malamai ya nuna musu ƙari yadda aka jingina mu da sai ka suna haza hadisin mawdu wannan hadisin ƙarya ne babu inda ya dangana zuwa ga manzon Allah ƙarya ce aka zuwa wannan kuma na so ne na alƙawarin da Allah ya zai tsare Al-Qur'ani, sai tsare addininsa ba dan haka ba kamar yadda aka batar da madarar addini addinan da su annabawa suka zo da shi aka rikirkita gaskiyar aka batar da ita sai maka kame sai hatashe to da wannan addinin na musulunci ma na al'ummar annabi Muhammad al'ummar kashi da tana an rikirkita shi to amma Allah ya riga ya alƙawarin komai ko ba ko ba jima sai addini ya kai labari shi yasa addinin kuke ganin ko an yi ma annabi ƙarya sai Allah ya nuna ma wa'ansu sun gano ƙaryar kuma su tayi a rabbi yadda za a yi da su haka abin yake ta tafiya haka kuma zai ta tafiya har ƙasa ta naɗe don haka Allah ba zai bar waɗannan bayan nasu su halaka duka ba komai yin kuri na ‘yan bidi'a sai sunna ta yi sai ta bayyana da izinin Allah to don Allah masu rukun sunna ku ƙara dawo da tunanin ku cikin hayyacin ku rike sunnan nan da amanarta ku rike ta da ladabinta wata rana manzon Allah ya zana kan sakali a tsakiyar sa kan sakali na walƙiya annabi ya ɗaga shi sama ya ce wa zai karɓi wannan sai kowa ya daga hannu ya ce ni ni ni ni ya manzon Allah kowa yana so ya samu takobi da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin a shi in yasa an shi takobi daga wajen manzon Allah ai ba gumurzun da ba zai kutsa ba kuma zai ci nasara domin takobin ya fito daga manzon Allah sai annabi ya mai da takobin cikin masa sai da kowa ya natsi ya koma cikin hayyacinsa ya yi tsammanin ba za a bashi ba don competition ya yawa wa za a ba wa za a hada da annabi ya sake fito da shi sai ce wa zai karɓe shi da haƙƙinsa man minkum ya'khudhu hadha as-sayfa fi haqqihi kalmar bi haqqihi ita dawo da mutane cikin hayyacin su da za su akwai wani kuma akwai wani wato sharadi kenan akwai wani ilimin da sai an bayyana mana shi kawai ka riƙe shi da imani da tasdiqi cewa takobi ne daidai da sauran takuba ba wai shi ne zai maka yakin ba waman nasru illa min indillah sai kowa ne dole hannunsa ƙasa kuma yanzu an ce sai da wani sharadi kuma san sharadin ba ma'ana dai Allah zai kai addinin sa gacci kamar yadda ya alƙawari Allah zai taimaki annabinsa har abada ba za a dishe hasken wannan annabin ba shi ne kaɗai annabin da duk duniya ta amfana da shi saboda rahama ne lil alami da kamar da na muka karanta a aya da mutane da aljanu da mala'iku da tsirrai da kowa sai da ya amfana da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tare da haka ka bashi a yanda Allah ya bashi bai shawarce ka ba da zai yi shi bai shawarce ka ba a kan falalolin da ba su da iyaka da yawan manzon Allah salama bai Allah zai buƙatar gudunmuwanka yadda sai da gudunmuwanka ne manzon Allah zai fi kowa Allah baya buƙatar wannan zinil gaula in hawan man Muhammad fa fi kulli qawlin mustahil wa jahil in ka tashi magana ga Annabi Muhammad inji albazazi yace fa qul fihi Abdullahi gaya yaban da za ka yi ma'anar Muhammad ka ce Abdullahi. Yawwa sai ka ƙara da rabbul makari ma'abocin kyawawan halaye na mutunci da dattawa da karamci. Kamar da Allah ya ce wa inna ka la'ana khuluqin azim din nan. Sannan ya ƙara da cewa bi taqawahu ta hanyar tsoron Allah da Allah ya kimsa mu annabi ne sada da min kulli alabi ya farauto duk wanda ya farauto su suka dawo karkashin ta daga bangarorin duniya gaba da duk duniya ba inda Allah bai da mabiya kuma yadda ake samu hada bara gurbi wanda biyayyarsu a fatar baki ne to hanko ba za a fasa samun masu bin shi sau da kafa ba duk maganar za a kara da tashi in ta sha banban da tashi su aje ta kowa ya su dauta annabi Muhammad ba za a fasa samun wa'annan ba shine ma'anar min kulli alami yawa sa annabi ce zakiyun mai kaifin basira takiyun mai tsoron Allah min arumati hashimi wanda ya fito daga tsatsan banu hashim zaka ya tsarkaka ya tsabtata wa huwa nurun kai shi wani haske ne ba kaga nan kamar da Allah ya ce kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin kaga nurun din nan waye annan Muhammad ne tunda ya ce wa kitab ga nur ga kitab kuma kitab din mubi wannan ne kitabun mubin alqur'ani mai girma da annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam sa'annan yace faqad ba kullan jismuhu wa sarai Ganga jikin manzon Allah mai tsarki ce a ah, to mutumin da ake tare yawunsa majinarsa ruwan alwalarsa a shafa a jiki a shafa a wato a tufafi don tufafin ya yi ta ƙanshi har abada mutumin da ake tabarruki da ruwan wanke gaɓoɓinsa da kakinsa kamar da bayani ya gabata sallah da kai ba kakinsa ba fitsarinsa ma bawalinsa ana sha don neman tabarruki sallallahu alaihi wasallam to wani kunzugun shehu kuma aka ce maka an halitta masa maka shan fitsarinsa ko majinarsa ko ruwan alwalarsa amma miyagun malamai suna kutsa wannan matsayin dan karambani ko masa kutsa su ma so suke in an zo alwala in sun zo alwala a yi masu kuma a tare ruwan a jijjika jiki don neman tabarruki kai awa waye nuna ka shi yanzu annabi Allah ne ya nuna shi kai waye ya nuna ka ba wanda ya nuna ka sai girman kanka da bacin ka kawai yace ala innahu abdun ila Allah fa'i ku saurara ku shi fa annabi Muhammadu wani bawa ne na musamman zuwa wurin Allah kuma mai da'a bawa munibun ilaihi mai komawa zuwa ga Allah shi komai nashi Allah ne yawwa tunaninsa Allah motsinsa Allah shirudinsa Allah tafiyarsa Allah abincinsa Allah baccinsa Allah duka komai Allah sannan kuma kashin mai tsoron Allah ne mutawabin mai ladabi ne zuwa ga ubangiji ne a shitata jana a janatul faba'ili jami'i duk bangarorin alala nau'o'i iri-iri na falala manzon Allah bi ya haɗa su gaba ɗaya zulalun dahu lil hawa'idi nafi'u mad wato wato mad magangarar kyautarsa ta manganta dukkan waɗansu matsaloli gaba ɗaya wa nuru hudahu hasken shiriyar manzon Allah kuwa barizum mai bayyana ne bil hawa'idi lil hawadin ga lokuta ga zamunna ga mintuna ga awoyi kowane lokaci hasken manzon Allah bayyana yake fi kulli lahabatin a cikin dukkan wani wurgawa da agogo lahaba da haka manzon Allah sallallahu alaihi shi ne ke da wannan matsayin shi shi kadai Allah ya ce wa ka kamar haka wa kazalika kamar yadda haka kaji irin wa'ancan darussa da aka koro maka na tabbacin Allah zai shigar da mummunai masu kyawun aiki aljanna da koramai ke gudana karkashin ta kuma Allah yana aikata abin da ya nufi na darajoji da matsayi da falala da ɗaukaka irin ta manzon sa annabi Muhammadu cewa mai annabi Muhammadu hasada har abada sai dai bakin ciki ya kashe shi to yadda kaji an koro ina darussan Allah ya ce anzalnahu ayatin bayyinatin haka muka saukar da alqur'ani littafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka muka saukar da shi alqur'ani wanda kuma mala yace alqur'an albaqi qur'ani mai wanzuwa a kada a raya alqur'ani yana nan walgi ko wasa ma baya rako inda alqur'ani yake amma hadisai suna iya kamar da na faɗa su fuskanci jarabawa amma su kansu ba su tabbata a kanta nagartattun hanyoyin tace ƙarya da gaskiya daga cikin hadisan manzo Allah suna nan Allah ya azurta wannan al'umma da shi kamar da annabi Musudi ya faɗa cikin alfiyarsa lokaci ya ƙure ba bi ne bashin wannan baitocin na Imam Musudi wanda yake nuna Ba fitukar 'yan bid'a masu ƙirƙirar hadisan ƙarya da roman ƙarya da falalar ƙarya da karamomin ƙarya fafutukar ta su ba ganganwa ba ce sun daɗe suna yi amma kuma kunyata suke yi asirin ke tonuwa haka kuma za a ci gaba da yi babu ranar dainawa sai in sun tuba sun dawo musulunci da na gaskiya sun dawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya saukar da wannan alqur'anin zahiratin ayoyin da hukuncen sa bayyanannu wa Allah ya hadi man kuma Allah yana shirin da wanda ya dafin ya shiryar da shi Allah yana daidaita al'amarin wanda ya ga damar daidaita al'amarinsa ay yahdillahu man yuridu hidayatahu ila al-islam dinil haqqi Allah yana shirin da wanda ya ga damar shirin da shi zuwa ga addinin musulunci addini na gaskiya muna roƙonka ya ubangiji albarkacin wayannan ayoyi Allah ka shirya da mu zuwa ga addini na gaskiya ka sa mana kishi da ƙauna da soyayya ga manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba na jabu ba ka sa abin ya shiga cikin mu ya makana ya zauna a ciki ya tabbata ka bai wa mu ikon aiwatar da abin da ya tabbata daga Manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka daina sa mana sha'awar bid'a komai dadewar ana yin ta ko kuma kasancewa tare da yan bid'a akan manufar gyara addini a daidai akan wata manufa ta daban wadda ka jarumce mu a rayuwa amma a addini dai addinin mu ka sa mu yi na farai ingantacce yardacce karɓaɓɓe a wajen ka ya Allahumma Allahumma ina aluka an ta'khudha minna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 Ashe Imam Ali Abdullahi Sadek, Shirawan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, al